nuskohi wannan littafi da sunan da aka sa masa wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saurah bin musa bin dhahak a tirmidhi abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 yana dan shekara 70 daidai muna cikin abuwabu ko kitabu sifatil qiyamati war raqa'iki wal wara' karamin littafi ko babban babi na 35 a jerin kananan littattafai ko manyan babuka 46 da ke cikin wannan littafi je karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 17 yau hadisi mai lamba 2448 yau da izinin Allah za mu tashi farkon babi na 18 hadisi mai lamba 2449 da fatan Allah ya taimake mu ya samu dace Imamu Tirmidhi Allah ya ji ya yace babun wa huwa al-babu Saminu 'ashar babi na 18 imamu Babu Tirmidhi ya kawo shi kurma bai masa tarjama ba kawai ce babun tun daga wancan babi na sha biyar babu ma ja a fi sifati awanil haud abin da ya zo cikin sifar kofunan da ke kan tafki da za a sha ruwa da su to bai sake kwallo wani babi ya masa tarjama ba daga nan har ƙarshen wannan littafi ko wannan ƙaramin babi eh, babban babi kuma a wannan babin kuwa wannan ƙaramin littafi ya kawo babuka sittin kenan babi arba'in da biyar babun kawai isa kawai sai babi na ashirin da ɗaya ya ce babun minhu wanda yake nuna ainihin babi irin na wanda ya gabata duk mu imam turmidi ya bari mai masa suna an fahimta hadis ragam alfan arba'umiyatin tisunu arba'un hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da arba'in da tara قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجارود الأعمى واسمه زياد بن المنذر الحمداني شوانا أبو الجارود الأعمى sunansa ziyar ɗan almunzir alhamdani an atiyata la'ofi ana bi sa'idin al-khudri qal qala sallam abu sa'idin al-khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju' duk mu'minin da ya ciyar da mu'mini bisa yunwa ma'ana shi wannan mu'minin ina jin yunwa sai wani mumin ya ba shi abinci ya ci at'amahu Allahu yawmal qiyamati min shimaril janna Allah ranar kiyama zai ciyar da shi daga ‘ya'yan itaciyar aljanna. Wa ayyuma mu'minin saka mu'minan ala zama, kuma duk muminin da ishayar da mumini bisa kishirwa, wani mumini ina jin kishirwa sai mumini iba ruwa isha, سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المخطوب الله zai shayar da shi ranar tashin alkiyama daga arrahiqil maktum an gane ku arrahiqil wato tantagare giya giya original eh, wato shi ne suke cari shi arrahiq wato abin sha wanda yake ba algus a cikinsa an gane ku to nan ana nufin aljannar giyar aljanna an gane ku almahatom wadda an an dade ba an dode bakinta wato kamar da ake bude lemo na kwalaba eh, abin nan wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala kuma duk muminin da ya fasar da mumini ala uri a bisa uriyin wato tsiraici shi wannan muminin ba shi da tufafi ka ba shi isa kasahu Allahu min khudril janna Allah maɗaukaki zai tufasar da shi daga kwarrayen kaya na gidan gidan aljanna ainihin koraye ne haza hadisun garib wannan hadisi ne garibi wa kadruya haza an aqiya arwayto na hadisi daga fiya ana bi sa'idin mawqufa daga bi sa'idin mawquf wa huwa asahhu indana wa ashba shi wannan mawqufin shine ifi kama da daidai shi yafi inganci a wurin mu kuma yafi kama da daidai an gane ku shi wannan abul jarud alama shi ne matsalar wannan sanadin an gane ku ko da abu dawud allah ya ji ya kawo hadisin da wani sanadi daban kuma ya shiru a kansa imam munzir ya ce a sanadinsa akwai abu khalid muhammad dan abdulrahman almaruf maruf biddalani wani da ake cewa da shi muhammad bin abdurrahman uh, abu khalid muhammad bin abdurrahman addalani wanda malamai sun yi magana a kansa ko da waɗansu malamai sun addala shi sun ce mutumin kirki ne an gane sun yabe shi amma yanzu aljar yi ta'aruf da uh, uh, a ta'adil to ana gabatar da aljar musamman iya kasance fastarare hadis ram alfan arbumiyatin wa hamsin hadisi mai lamba dubu biyu da dari hudu da hamsin قال حدثنا بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي بن سنان التميمي قال حدثني بكير بن فيروز قال سمعت أبا هريرة يقول أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي wanda ya ji tsoro tsoron hanya to zai fita da wuri wato farkon dare shine al-idlaj wa man adlaja balagal manzil wanda duk ya fita da farkon da wuri to zai kai masaukin da yake so ya kai ala ku saurara inna sil'ata Allah ghaliya lallai kayan siyarwar Allah mai tsada ce masu tsada ne ala inna sil'ata Allah aljanna ku saurara lallai kayan siyarwar Allah ita ce aljanna hadha hadithun hasanun gharib wannan hadisi ne kyakkyawa bako la na'rifu illa min hadisi abin nadar mun san shi ba sai daga hadisin abin nadar to don haka ainihin mutane su tashi su yi ƙoƙarin neman aljanna to wannan babin babin me za mu sa masa munasabar su dai imamu turmidi ya kawo shi saboda ya yi magana kan alhawab tafki ya kawo shi alhawab tauki tafki to kuma gashi a ciki an ce wanda ya shayar da mumini shi ma Allah zai shayar da shi min rahikin al to sai mu masa mu ce babu man saka mu'minan babu ayyuma mu'minin saka mu'minan sakahu Allah al qiyamati min ar-rahiq al-makhtum babun ga wani sabon babi huwal babu tasiu ashar shine babi na 19 shi mai imamu da bi masa suna ba ya ba mu masa suna حديث رقم ألفان arbomiyatin ihda وخمسين حديث hadisi mai lamba dubu biyu da dari hudu قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل سنن سكينا قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس أن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال atiyya as-sa'di ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin mumini ba zai kai matsayin da za a ce da shi ya shiga cikin muttaqina ba masu tsoron Allah waɗanda su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara wa aljanna hatta ya da'a ma labasa ba'asa bihi hadaran lima bihi ba'as har sai ya bar abin da ake cewa babu laifi babu laifi gudun fada cikin abin da yake da laifi babu laifi kai kaza la ba'as hadha hadithun hasanun gharib hadisi ne kyakkyawa ba ko la na'rifu illa min hadha al ba mu san hadisin ba sai ta wannan fuska din gane ku to shi yau mun ji sabon suna shi ne atiyatu eh, a an gane ku wannan sunan umuce wuce shi ba ainihin a baya wane ne atiyya as-sa'di ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atiyya dan urwa dan sa'ad dan bakr ana ta ibn sa'ad wasu malamai sun ce atiyya dan urwa dan sa'ad dan bakar dan amr dan urwa mutumin kabilar bani sa'ad ne kuma mutumin sham ne babu wani suna da ya shuhura da shi kuma a ba da tabbas sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ku kuma hadisin imamu turmi ya ce kyawa ne amma dai hadisin imamu albani ya raunana shi imamu suyuti a cikin aljamiyar shagir ya nuna hadisin hadisi ne ma ingantacce babon ga wani sabon babi to shi wancan babin wanda suna za mu gashi babu layar alhauri illa kamilul iman الباب, الباب العشرون بابين عشرون حديث رقم خمسون حديث بعد mai lamba بيو قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة الأسيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث daga Hanzala al-Usayyidi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law annakum takununa kama takununa indi da dai a ce ku in kun bar wuri na kuna kasancewa kamar inda kuke a wuri na la azallatkumul mala'ikatu bi ajnihatiha to da mala'iku wallahi sun zo sun yi muku inuwa da fuka-fukansu هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه وأن حديثي كتابق لغوين فسخة وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن حنظلة الأسيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أرويت أن حديثي توت فسكا دبا لقى حنظلة الأسيدي لقى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن أبي هريرة radiyallahu anhu a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abi huraira Allah ya kara masa yadda an gane ku hadisin hadisi ne ingantacce wannan sunan ma ba mu wuce shi ba hanzalatul usayyidi hanzala ɗan arrabi ɗan saifi ɗan rabah ɗan alharis ɗan mu'awiya ɗan mujashi an gane mutumin bani tamim ne al'usayidi ne mutumin kufa ne kuma ainihin sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babun ga wani babi wahuwal babul wahid wal ishirun shine babi na ashirin da ɗaya hadis rama alfahan arbomiyatin salasun a hamsin hadisi mai lamba dubu biyu da dari hudu da hamsin da uku ce babun minhu wani babin daga wancan قال حدثنا يوسف بن سلمان أبو عمر البصري قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسندي زو أبي هريرة الله يقارى مسيده cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna li kulli shay'in shirratin fatra, shirra, lallai ga duk wani abu da ka sani akwai ɗoki, akwai nishadi akwai kazar-kazar a kansa mutum ya je yana son sa kama a matsayinsa na sabo, wa li kulli shirratin fatra, sai dai duk wani ɗoki akwai kuma rauni akwai sanewar abin da yake biyo bayansa bayan kana sahibuha saddada wa qaraba farjuhu idan wanda inuna wannan ɗoki saddada ya tsaya kan tafarki na ƙwarai bai wuce gona da iri ba bai gaza inda ake so ya kai ba wa ƙaraba kuma ainihin ya kusanci abin da ike daidai an gane ku farjuhu to wannan ku yi masa kyakkyawan fata an gane ku ku yi masa fatan zai ku yi tunanin zai tsira wa yin ushira ilahi bil asabi idan ko aka zo ana nuna shi da ɗan yatsa wato ya kai ijtihadi har mutane suna nuna shi idan idan ya samu shuhura dan ya nuna shi mai ibada ne mai zuhudi ne shi ya shahara ana nuna shi fala uduhu manzo Allah sallam yace to kar ku dauke shi a wani abu kar ku izina da shi hadha hadithun sahihun hasanun sahihun gari na hadisi ne kikkiawa ingantacce amma ba komin hadal waje to wannan wa garu ya na Anas bin Malik an annabi sallallahu alaihi wasallam qala arwaito daga anas dan malik daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasbi mri'in min sharri ya ishi mutum sharri an yi share ilaihi bil asaba ce ana nuni zuwa gare shi da yan yatsu fi dinin au duniya a cikin addini ko duniya illa man asamahu Allah sai fa wanda Allah ya tsare an gane ku wato ko da ana nuna shin Allah ya nufa dan Allah ike dan shi ike to wannan shi ba shi da matsala an gane ku babun ga wani babi wahuwal babu thani wal babi na ashirin da biyu hadis alfan arbomiyatin arbon hamsin hadisi mai lamba dubu biyu da dari hudu hamsin da hudu قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن حصيب عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا ما زال صلى الله عليه وسلم يا من زاني زاني ميكونا هدو وخط في وسط الخط خطا أتكن أكير wannan zane mai gida hudu mai kwana hudu sai wani zane kuma wa hatta kharijan min al-khatti hatta a wajen wannan zanen ma sai i zane wa hawla alladhi fi al-wasati khututa a zanen da yake ainihin na tsakiya a cikin wannan da'ira a cikin wannan fokwana abin nan sai manzo Allah ya yi zane zane zane zane faƙali sai manzo Allah ce hadha ibn adam wannan shine dan adam wannan zanen da ciki wa hadha ajaluhu muhitun bihi inuna wannan mai gida hudin? mai kwana hudun yace wannan kuma ajalinsa ne ina kewaye da shi wa hadha alladhi fil wasabi al insan wannan na tsakiyar mutum ne wa hadhihi al khutut uruduhu waɗannan zanen kuma da ne a jikinsa bukatunsa ne in na ja min haza yanhashuhu haza da ya nitsi na daga wannan wannan sai ta tumbuɗe shi ta tsokane shi ta tsikarar wato ina ta wahala akan wato da ya gama wannan sai wannan da ya gama wannan sai wannan an gane ku an gane ku walhattul khariju al'amal shi kuma wannan zanen da nayi na waje shine burin ɗan adam wanda kansa yake so ya kai to ba zai taɓa kaiwa kansa ba sai ya mutu haza hadisin sahih wannan hadisi ne ingantacce imamul bukhari da an nasa'i ba da ibnu maja duk sun ruwaito wannan hadisi Hadisi ragam alfan arba'iyatin khamsun wa khamsun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da hamsin da biyar qala haddathana qutayba qala haddathana abu awana an qatada an anas qala qala rasulullah sallallahu ana sai sai manzo Allah sun sallam ya ce ya haram ibnu adam wa tashbu min husnata. dan adam ina tsufa amma abubuwa guda biyu kuma tare da shi suna zamantowa matasa suna zamantowa samari alhirsu alal mal abu na farko shine kwaɗayin dukiya duk inda mutum ya girma sai ka ga san zuciya kamar ƙaramin yaro walhirsu alal umar da kuma kwaɗayin rayuwa eh ya shekara 60 aka ce shekara 60 sai ta ba yaushe muka yi 60 ai 60 da yawa Haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce hadis ram alfan hamsin hadisi mai lamba dubu 2456 qala hadathana abu huraira muhammad bin firas al-basri qala hadathana abu qutaiba Salma ibn qutaiba sunansa kenan qala hadathana abu al-awwam wa huwa sunansa kenan an da. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله وهو عبد الله بن الشخير قال عبد الله بن الشخير يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم مثل ابن آدم وإلى جنبه تسعة وتسعون منية أن كتنت دان آدم wato أن halicce shi shi dan adam an sa shi a yanayin da wa ila jambihi tis'atun wa tis'una maniyya a gefansa akwai burka guda 99 in akhta'athu al-manaya wa qa'a haram idan mutuwa bata cin masa ba to sai ya fada cikin tsufa tsufa sai sai ya cimmar saboda haka yanzu akwai abubuwa burka da yake so ya cimma amma tsufa ya hana ba za a iya ba haza hadisin hasanun garib hadisi ne kyakkyawa amma ba bako an gane ku babun imamul turmiz ya ce ga wani babi babi na ashirin da biyu hadisar alfahan alfan arba'umiyatin sabon hamsin hadisi mai lamba dubu biyu da dari hudu da hamsin da bakwai قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال أبي بن كعب يتي كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام maza Allah su salam ya kasance in kaso bisa ukun dare suka wuce sai itashi faƙala sai ce ya yohan ya ku mutane uzkurullah hazkurullah ku ambaci Allah ku tuna Allah ja'atir rajifa mai girgiza ta zo tatba'u harradifa mai biyo mata ta biyo baya an gane ku Allahu samu cika da imani ja al bima fi manzo Allah ce mutuwa da abin da ke cikinta ya zo mutuwa ta zo da abin da ke cikinta qala ubay ubay yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni uksiru salata alayk ina yawayanta yin salati gare ka fa kam aj'al laka min salati nawa zan sa maka daga salati na ita rajifa ita ce annafhatul ula busa ta farko arradifa ita ce ainihin wato busa ta biyu wadda an busa wacce kowa zai faɗi ya mutu aka busa wannan kuma kowa ya tashi faƙala sai manzo Allah sun ce ma shi ita abinda ka ga dama ka sanya min na salati lafazin salati anan du'a'i ne wato ina nufin addu'a wadda yake wa kansa an gane ku ƙala ƙala sai manzala ce ma shi ita samun abin da ka ga dama ana dusan da yake da wata bukata sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala mai ruwayar hadisi ubai dan ka'ab yace qultu sai nace ar-rubu'a na sanya maka rubi'i kaso ɗaya bisa hudu wani over four qala ma shi ta zai in zitta khairun ita abin yace abinda kaga dama amma in ka kara fi alkhairi gare ka ƙultun nes abubai ya ce to zan kara maka rabi zan sanya salati na gare ka rabi duk zan yi zan salati sai maka addu'a qala ma shi ta manza Allah yace abinda kaga dama fa zai ta fa khairun amma in ka kara akan rabin shine alkhairi gare ka kala qultu fasulusain ka'ab yace sai nace ubay dan ka'ab yace sai nace to kaso bi bisa uku fa Kala ma shi ta fa yanzu ta fa khairul lak yace abinda ka gani amma in ka kara shi fa alkhairi gare ka qultu aj'alu laka salati kullaha ubay dan ka'ab yace to ya rasulullah tunda haka ne zan sanya maka addu'a ta gaba daya duk sanda zan yi addu'a sun yi maka salati kala manzo Allah ya sallallahu ce idan tukfa hammuk in kai haka tukfa hammaka za a isan maka da damuwarka wa faru laka dhanbuk kuma za a gafarta zulbanka gare ka hadha hadithun hasan wannan hadisi ne wanda yake ainihin kyakkyawa kuma ina ga anan zamu kwana ma'ana duk sanda mutum yake da wata bukata zai roki Allah to yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to ko bai roƙi buƙatar batun da hukuncin Allah shi ya san bukatar to shi kuma sai biya masa wannan buƙata muna roƙo Allah ya biya buƙatun mu na alkhairi Allah iya ya damoyin mu Allah ya mana gandakatar Allah subhanahu wata'ala isa aljanna ce makomar mu wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim anim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in